Allah ta yi

da al-tagabur abin da ake nufi da al-tagabur shi ne mutum ya je ya kasuwanci kuma a wani kasuwancin na a ciwo wato ya je ya kasuwancin sai ya zai ya yi hasara a wurin kasuwanci bai samu yi ba a wurin kasuwancin da ya yi جماعة الأول ranar lafiya duk alherin da mutum ya samu zai da cewa ya yi masa idan an janna ma kika samu za ki ga cewa zai yi masa sai ki da saboda menene ba ki lullunka ayyuka da yawa ba kina cikin gina aljanna da yake idan da kai aka ce ne da wata can kamar da aka kirkar da wani da zama a nan sai wannan da haka manzansu ya tsarki da da Allah suke yauke to nan ne ba a zikiri sai yake yi wa ɗan tukin ko take ana zikiri da yadda kika zarta mutiya to a masu suna ana ko yadda ka ayyukan da kuke ya ke daidai da daidai don Allah ya Gracias. يصيبنا ما لا يذكر الله لا يذكر الله لو كان جميع الكتب وهدى عليه ويقول معنا مسيرة لك على خير تقول تجيب ولا ما تقول أنا جاي أجيب ما لو أنا بعد كم كده يرجع ولا يروح ولا يرجع i Allah ba shi wannan ne ba su da gode ba ba Allah ya ba da uwa da mazan ku za su yi ku zan ka yi godiya Yadda abinci ya kawo ke wani ya baki ya ce gode. Allah subhanahu wa ta'ala

amma zuwa ba ta ce wani ko cikin kwanar ba ki wata gida yau ki zai hamara Allah kuma na wata hana ce ne ke yi ba a lafa a wani ba ya yi iya ka abin in ya kone ba Allah ya ce Allah ce da in ka kanto za a lullaka wallahi idan kuka kone to zai da kokari wanda ya gabata ma ana ce ɗan ko kuma kusurce to yana zafi da tafi Allah ce wallahi azaba ta matsalin siyasa ba wanda kake zafa da farkin musulmi ne a farma amma idan da A ta yake a ce musulmin najeriya kaɗai nan da ta yi za shiga wata kasa? a zuwa da ta ce a ce ba mai cikakken iko ne ba sai da akwai ikon da allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ko nan cikin ƙasa inda ya kwanarki daban inda ka gwamna kwanarki daban zai da yi wani shiga a ƙarfin gwamna wani abin tsoron gwamna sai ce a a wanda sai gwamna a cikin nan ba ta cikin kiko ga rai ba kiko gwamna tsoron gwamna ya ce a ba ka za ka sai kiko gwamna a cikin nan ba ta cikin kiko ga rai ba shi ko shi ko wata zaunar da ya ce da su zai mu da ta kawo ta ba da sun ba da shi ne ko a ce shi ma ba su kake shi ko ba amma Allah subhanahu wa ta'ala ba da haka bai duk wanda ya ga dama yana abin da ya ga dama ne cikin lokacin da ya ga dama cikin yanayin da ya ga dama ba tare da ajiyar da kawai yi ba amma sai duk aikata abu za. mai gidan ke ce wacce sabar da ke gida shi kuma ya aikata bayan ya ce ko mana ne ne da ce ba ba ne sabar da ke gida a ce wuta ana ba da ke yi ko bai Allah kada shi ne da ke gida. Kowa da zai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya zalunce ku da bare ku ana kai shi ne annabi Adam alaihi salam bayan Allah ya halitta annabi Adam ya nita sura ce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gano a wannan ƙarshen a wannan annabi Adam alaihi salam ya tsibi wani abu ciki aka halitta ba tare da ruwa daga nan suka zama miji da mata adamu da hawa daga nan yi ba haku ya zama al'ada ran da wata wajen a samun adamu zan zama ya fara لما قلتوا عليها الله وقلتوا بتوقفه وقلتوا بتوقفه وقلتوا بتوقفه وقلتوا بتوقفه يقول آدم وقلت آدم وقلت آدم الله سبحانه متفرق ومتفرق ومتجزع يبنه كل ما لك العاده المحيطه فلما عمل صلى الله عليه وسلم يقول من ادم وادم من فرعون ذكر خلفاء عليكم يتفرقكم وتجزع يبنه العاده آدم هو ما تتفرق على هذه saboda haka ne ana cewa ni farar fata ne هذا ta farar fata sai mu

ya ci da ta ce ne cewa ana yana nufar da kuma dubbai na kan najira dubbai na jira ne da ta yi zai sai ana ya samu da jan farawa waɗannan da suka ga suna jira ne sai da kyanar da ma su yi jira ko ɗan da wani abin da su ba su da kawai don Allah ya samu da yayyen da rubuta saboda hukunci ne Allah ce ba nan da daga cikin ku waɗanda na halittar kafirwa akwai kafirai da su fi asali da rizka tun halittar farko wani kafiri ne wacce kafira ta don Allah ya san cewa ba za ta da zai da musulunci ba ba za ta da ko an ce ga musulunci zai cewa barku ko an ce ga musulunci zai ce ba ne saboda ka sun an gani ba da ba in ba haka ba babu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice shi kafiri saboda ni za a nabi sallallahu alaihi wasallam da su da mawludin jumlar da wa'ala jumlar فالله يعود ذلك يعود ذلك يعود ذلك duk ɗan da ake haifowa duk yadda ake haifowa duka musulunci aka yi ko kuma ne yahudawa ne duka tarbiyyar yahudanci ta da yahudu in da tsara ne duka tarbiyyar da tsara ya tashi da tsara yan magudawa ne duka tarbiyyar magudanci ya tashi da magudanci اللي انا قبل كلمه إيه؟ إيه؟ يعني. في المال انت ده تبقى في المسجد الله انا مرغوب يعني تطلع تعتمد على وضع تدين الرجل في المال وتدين الله حتى لا يروه فعنهم في المال ثم تكلم التنمية المسلمين تقول عليه لأجل هذا أنت تبقى إليه آه أن سبحانه وتعالى يقول في رواني da ya mai zuciya kayan su zai dauka amma shi da ke hannun da zai da ya zo duniya zai ɗauki zafin Allah ya ce wa mutum mu'min daga cikin kuma akwai mu'minai muqaddarul imanu wanda aka kaddara cewa wani mu'mini ne saboda ko da ka zuwa duniya ko hannun ma gudawa ya tashi ko hannun kirista ya tashi ko hannun yahudi ya tashi a ƙarshe zai dawo da rukununta ko za ta dawo da rukununta da kuwa والله ما تعمل الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون Allah yana faɗa mana cewa wallahu ta'ala basirun bi ghairi bima ta'maluna da duk abin da kuke aikata فقدر في حمزة الجوانا قبل إلا أحد أتي ألا هو الجميل وضع تند ممكن أن يتدارى إن الخير ليه ينال إن شاء الله ينال أشياء ولا zai kara ingiza ma'aikata aiki na aiki ya kara kuma kuma ya mu wani aikata mun waye da yin tare yau laraba ɗan gata laraba duk wani musulmi duk wani musulma mai lafiya to za ku yi tare Allah ya san masu azumin da gaskiya ya san masu azumin da nuna dole mai daɗi da ta abin da mujahidin mana abdullahi ce allah mai gani ne ba da ne farida za a ne kuma zai fara ne a kan abin da yake gani mana a ko a rage rawan ge Allah kuma wa ta'ala ya ba ku kuma ya ta'ala. Idan duk sanda zai gane mu خلق السماوات والارض الله يعني يكفر الليل والارض تكون تبقى بطل بالحق جذبتها مرة بالحكمة الغالبة وعند الحكمة وقت ذاك المدرسة babu wani jihar suna Allah ya halice su ne da haƙƙi da abin da Allah ya bai so wani abu wata kasuwa ya zai amfani da jikin ba bai roƙo wani abu wani wani ya zai amfani da jikin ba a lokacin da Allah ya halice a cikin Adam wa'anda kasar da Allah ya amfani da ita shi Allah ya ga wa an da ruwan da Allah ya amfani da ko ya halitta a daga Adam Allah ya ga ruwa babu wani abu da Allah ya roƙo ko Allah ya kawo wani ya zai halitta a daga Adam ko da zai halitta sammai bai zai roƙo komai ba bai roƙo komai ba da zai halitta kasa bai kawo wani abu ba bai roƙo wani abu ba فكما بالحق لعبد الناس هي أمطاني لكل عليكم وصوره ثم الله سبحانه وتعالى يبدأ الأمور يجب أن يكون in doguwa kike in kina cikin mahaifa Allah ne da tura a doguwa in gajera kike Allah ne da tura ki gajeruwa in mai kiba kike Allah ne za mu da kaskanki kaskan kiba in kuma siririya Allah ne za mu da kaskanki kaskan abin da tsira ne babu yadda za ku fitar da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta dan kuma akwai da za a yi فهذا القرآن الذي يتوجد الصورة والصورة لأن الجمهور تعلمنا تبيع الزوج وإيجاب اليوم sai dai Allah subhanahu wa ta'ala su da yin haka sai kyautata halittar mu ya bambanta halittar mu da halittar kwari da kuma halittar da rauni irin da ala shakar al'adami falatin mulka Allah ya sanya kamannin ɗan adam shi ne mafi kyawun kamannin duk halittu a gidaya Allah ya tabbas wallahi mun daraja kan adam ya adam mun daraja a babu wani da kan adam ne ba kwanciyar lafiya babu wannan ranar wani wane ne yake zuwa wurin Allah kuma daga yadda

daga cikin addu'o'i annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya roƙa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata bi aladin ya Allah ya roƙa annabi sallallahu ya ne juju na bukata da tabbatar kalbi ka tabbatar da zuciyarka a aladin ka bisa da Allah mutum zai ko wani wanda bai wada sanin cikakken iko wani gobe ba cewa duk ɗan adam ɗin da ta duniya baki daya a ana za a ce ubangiji ya ga abin da ke cikin zuciyar kowa kuma shi da cikin zuciyar nan ya ga Muhammad da alaihi wasallam ya ƙara fayyace mana yace inna quluba bani adam فكان رجل واحد بين الدعين من أسباب الرحمن يقدمها كيف كان cewa don duka sai ɗaya adam gaba ɗaya kakkai a wani zuciyar na rubuta ne wannan zuciyar na kuma tana nan tsakanin yatsu biyu daga cikin ya ko ubangiji ba har da barka ba ina kwatanta ya ko Allah kai ɗan adam ya ta ka kawo abu ka yi haka tsakanin ya ko guda biyu wannan mutum ثم صلى الله عليه وسلم من har ku ɗauka cewa wani abu ne ko ban ma za ku ne wuya abin da bai yiwuwa yuqallibu ma kai yasha Allah yana juya zuciyar dukkan da ya dama saboda gaba a cikin gaskiyar mutum da Allah ya yi duk wani abin da muke so Allah ke samu da kowane abin da ba mu so Allah ke tsaye da mu da ku alu abin da muke kyama Allah ke sa mu wannan kyamar wannan alu saboda haka bauta ke cewa Allah ba da lisan Allah ba mu so ka tsara da duniya da duniya والله جل عليم ومكن ذات الوجود فقد يستجيب بمضمراتها من أبلغ تؤمن بك على حقوق الله إن شاني إن أنا شيء فأنا أتمنى فضلا أن السر والعلم بل لما أتي أبن أبو السوء أبن أبو وأبن أبو بينا أبواب الكلمة كيف؟ إذا أنت بينا kuma ya zama a sosai da yi ne kaɗai da yi zan abin da nake wani ko da gani sai na kusa da ni an asirtawa kenan to abin da ta so cikin zuciya ya zo ka baki Allah ya fi sani wannan duk da abin da ke cikin zuciya ɗin ma ya sani bane abu ya dawo da baki a mutum saboda haka da yanka sai a kan da ta da zuciya ya zo da من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت duk wanda ya kasance ya imani da Allah ya imani da ranar lafiya to shi kuma da gare ni ya kuma ko da mu ina yi mata duk wanda wata za ta yi kasu fara duk da su da

amma kuma na zai ne to kwaɗi ne a aljini Allah ba mu dama kwaɗi aljini da ba mu dama kuma yin shirin ba abin da ba aljini Allah ba mu da tsaraya abin da muka da sai dai Allah ba mu da aljini to kuma bi ba da bayanin ne kuma Allah ya ba mu ya yi kuma da saurari wa subhanallahi wa bihamdihi da masu sauraro da su الناس التيمم وإن هذا التنسيق وأيدنا هذا من لا يوجد له يشير ما أعطيه المعلوم amma wannan a zamanin da yake ciki ba ke ne zai da abin ba da wani ya zo da abin da ta wani ba ba ba ta da mun ba ko ba ta da mun ba ba ta da mun ba sai in kina da labarin cewa wacce lafiya a lokacin amma ba ta zo al'ada ta ke nan to wani in ta zo ta ke da yawa in yaro ta aiko kai ki ba da abinci in ki bayan ce ce ba ta ba ta wani Allah ta mu lafiya da kai mai tabbata da ba ta ce mana dawa da yau da zama shan ya ta ce

什么什么形势啊？因为现在我越没有钱，我找我丈夫。他只能把我越没有钱，我讲救济我弟弟妹了。我没有钱，救济我弟弟妹了。现在俺家我儿子没有一分没有收入吗？我儿子没有钱，我儿有收入 saboda haka ba da yanzu wanda kowa ya yi da jannaba da ya yi idan jannabar nan cikin dare ne ya faru da ya yi in kuma mafarki ko da cikin yini ne da ya yi ne da kare ba sai ne in cikin yini ne ko ba ta mafarki ba to wannan ne ya kare sai ma ko ko ko da na ko ke ma na ko ko kuma ta fara al'ada da maganin da wannan dokai ta zo daidai lokaci saboda haka wannan ya yi a abu gida ke tsammani na san dai yau da yake ranar marmari da kowa da wata ya dauka to da ta riga ta dauka nan to babu masu ba ta na ajiyewa sai ya ce tsammani kuma allah ya ce ba na'am فكيف لا تنفعها وشرع الحب؟ لكن على ان تبني الرسول

za a zaka ɗaya daya duka uku na abin da ɗan da ya bari na raba dukiya ke gida shida kauna tana da kashi uku a rabin kenan kowa na da kashi uku daya duka uku kenan to kuma kashi daya zai yi akwai ɗan kuma waɗanda ba su da ɗan gado to su ne ake ba wannan kashi ɗaya wanda ya rage wanda ba su sunan wanda Allah ya ce a ba wa da dukiyar gado ya kaza to sai a koma a kaza su kuma da ba a ɗaya da wasu ɗan uwa daga uwa ce sai ɗan uwa ce a kuma rabawa kuma a kaza kuma su ke amma cikin akwai uwa ba a komawa a ce a ɗaya da wannan ko su kera ko irin kawai a cikin a koma a cikin a cikin gona a kuma a wannan ruwa ne. Wani da kuma ya kan da kan ba a duka da kuka da su a yau waɗanda suka zo da ci kowa da kowa da kuma su zo wani a zuwa ta da ke da ba. Allah ta kuma da ke da su. Da ta Allah ta kuma da ke da su. Yadda Allah ta kuma da ke da su. Yadda kuma da ke da su. أنا مسلم بلا الحمد لله إذا عملت بدعة فأنا أردت شوف شوف شوف شوف شوف شوف عني فأنا أكمل أنك تتعاون فلا تبع إما خرج الصحابة السنة خصوصي نبي كذا كذا بعد تتعب اللي فعلا أن يعمل بعد تتعب اللي فعلا بعد تتعب اللي قلت